daren sha uku ga watan safar shekarar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da lissafin takwas ga watan satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ashirin da uku cikin jerin darussa daga lissafin ma'alim sunna annabawiya wanda sheikh salih ahmad ashami ita taro muhimman hadisai daga littattafai na musulunci guda goma sha hudu ya tattara su wanda muke mustake da takribu sunna baina yadai umma Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi kai tsaye za mu tashi a babi na talatin da biyar a cikin kitabul islami wal iman wanda a ciki yake mana magana akan ababen da ke da alaka da aqida malam yace bab iftiraku hadhihi al-umma babin da ke bayani akan bayani game da cewa wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan al'umma ta musulmai Allah ya kaddara cewa za ta rarrabu gida-gida an abi hurairah ta qala qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yahudu ala ihda wa thintaini وإحدى أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ما لن يترواه أبو داود والترمذي وابن ماجه آه حديث حسن صحيح wannan hadisi an karbo shi daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda Ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah iftara iftaraqatil yahudu ala ihida aw ithnaini aw ithnataini wa 70 yahudawa sun rabu zuwa gida saba'in da ɗaya ko saba'in da 72 wa tafarraqatin nasara ala ihida aw ithnataini wa na firqa hakanan su ma kirista sun rabu gida saba'in da ɗaya. ko kuma da biyu wa taftariqu ummati ala salatin firqa yace ni kuma al'ummata inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kaddara za ta rabu zuwa gida ainihin wato 73 wannan hadisi al-Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da Tirmidhi da Ibn Majah kuma hadisi ne tabbatacce malam yace wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la tattabi'anna sunnata man kana qablakum ba'an bi ba'in wa zira'an bi zira'in wa shibran bi shibrin hatta law dakhalu fi khudri dabbin la dakhaltum fihi qalu ya rasul Allah al yahud wa nasara qala faman idhan wala yake cewa wa anhu da gare shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tattabi'unna sunnata man kana qablakum wallahi da sannu za ku dosa bin irin tsare-tsaren al'adu da tafarkin waɗanda suka zo gabaninku ba'an bi ba'in fage da fage wa zira'an bi zira'in ɗani da ɗani ko kuma kamu da kamu wa shibran bi shibrin ɗani da ɗani hatta lau dakhalu fi hujri babbin la dakhaltum fi har inda za su shiga cikin ramin damu kuma da kun shiga qalu ya rasulullah al yahudu wan nasara kana nufin na kafin mu din kiristoci ne da yahudawa qala faman idan yace to in ba su ba wa nake nufi wannan ma hadisi sahihi ne ibnu majah ne ruwaito shi wa an auf ibnu malik qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama iftaraqat al-yahud ala 71 firqa daga Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Yahudawa sun rabu zuwa gida 71 fawahidatun fil janna daya ce kada ya aljanna wa 70 fil nar sauran 70 din gaba daya yan wuta ne waftarakatin nasara ala sanataini wa 70 firqa haka nan nasara sun rabu zuwa gida 72 fa'ida wa 70 fil nar wa wahidatun fil janna 71 gaba ɗaya wuta za su tafi ɗaya ce a aljanna wallazi nafsu muhammadin da yadi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da Allah ubangiji wanda ran annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa da kanna ummati ala 73 firqa wallahi ni kuma al'ummata sai ta rabu zuwa gida 73 wahidatun fil janna wa thintani wa 70 fil nar daya ce kadai aljanna sauran 72 yan wuta ne qila ya rasulullah man hum aka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suwaye masu tsiran qala al jamaa yace sune al jamaa waɗannan hadisai musamman da na farkon da na ƙarshen za mu ga sun zo ƙarara da bayani akan rabuwar al'umma sai kuma ya kawo mana wani a tsakiya wanda yake nuna cewa wato tabbatar da cewa hatta a wajen rabuwa al'umma ma za a bi irin tabarkin yahudawa ne da tabarkin kiristoci a haka za a bi a tarar rabuwa a rabuwa ita al'amarin rabuwa din nan da samun ƙungiyoyi wani abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara shi nabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin muslim ya roki Allah subhanahu ta'ala kar ya sanya rikici tsakanin al'ummarsa isu isu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce mishi wannan na riga na kaddara babu ba gudu ba ja da baya dan haka Allah ya riga ya kaddara cewa al'umma su ta dinga samun rabaraban raban kai da bambancin ra'ayi da bambancin tunani akwai wanda yake ana iya condoning ba matsala ko kuma wanda yake ba a iya condoning din shi akwai matsala idan rabuwa ce ta fahimta akan wani abu na fikihu ko fahimta akan wani abu na furu'a wannan yana da saukin mu'amala shine wani ya fahimci mazhaban malikiya ita yake bi wani shafi'iya wani hanabila wani mustahidi ne shi baya bin duka waɗannan to kowa in dai iya abin da ilimin shi ya tike kenan ba tare da son zuciya ko son neman suna ko rikici ko ta da zaune tsaye ba a zargi akai kai wannan kuma ba zai hana a bayyana wajen da ake ganin gaskiya ba ne. amma abin da yake matsala shine musulmi ya kawo fitina a cikin aƙidar musulmai ‘yan uwansa, ya ƙirƙiro bid'a a cikin aƙida ya raba kan musulmai kan wata bid'arsa ta aƙida to wannan shine abin zargi kuma shine ake ishara anan. Wannan hadisi hadisi ne sayi kamar da muka ambata tun farko, duk da yake akwai wasu malamai waɗanda suke raunata shi, amma maganar su mai rauni ce ba a karɓanta. Akwai wanda daga cikin malamai ne amma sun samu wahani wajen raunata wannan hadisi. daga cikin akwai ibn hazmin a cikin al-fisal fil milal wal ahwa wal ahwa wal eh, wanda zaka ga a Al-Albani ya mai mashi da martani a cikin littafin sa eh, ainihin wato as-sahiha mujalladi na daya a lamba hadisi na 203 da shi wannan malami ibnu hazmin Allah ya gafarta mashi akwai kuma wani malami da ya rayu a nan kusa shine al-kautsari al-kautsari wanda dama shi yana da matsaloli na bid'a littafin shi mai suna a tafsir fiddin shi ma yayi kokarin rawata wannan hadisi haka nan Ibrahim wazir mai littafin al'awasin min alƙawasin musamman gaba da take cewa a guda ɗaya ne kawai zai shiga aljanna shi ma ya ƙoƙarin yadda cewa wannan gaba ba ta tabbata ba kuma an samu malamai da suka bi shi akan taɗalidanci da shi irin a shaukani da kuma a sahawi kafin shi duk waɗannan maganganu ne na malamai amma masu rauni ne akwai wasu malamai a wannan zamanin wanda su kan raunata shi ne kawai bisa sun zuciyarsu ta haka ba a kallon maganarsu irin sa'idu hawa irin wani doktor hakim almutairi mutumin ƙasar kuwait da ire-irensu waɗannan marubuta ne ba a itibari da maganganunsu suna nan da yawa haka nan a shekul kardawi shi ma ya fada cikin wannan kuskure allah ya gafarta musu gaba daya almuhim shine hadisin yana tabbatar da mu'jizar manzon allah sallallahu alaihi wasallama wajen bayar da labarin abin da ya wuce da kuma wanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin abin da ya wuce na rabe-raben kawunan yahudawa da kiristoci kuma ya bada labarin abin da zai zo na rabuwan kan al'umma shi ta musulmi da haka wannan hadisin yana daga cikin alamun nubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai Abu Mansur Abdul Qahir Tamimi ya yi littafi musamman don tattauna batu game da ma'anar wannan hadisi haka ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na uku yana da wata fatawa qa'idatun fistiraqil umma haka aka kirayi wannan fatawa ta shi shi ma a cikin ta ya tattauna matsaloli masu muhimmanci kwarai game da wannan kabiya ta rabuwar kan al'umma da sai malamai suka ce ya kamata abu sawun da meye da meye abubuwan da ke rarraba kan al'umman su waye da waye abubuwan da idan mutum yana aikata su za a yi itibarin kan cewa shi ma yanzu jagora ne na raba kan al'ummar musulmai za ka shi suka tsaye kan ƙa'idoji guda hudu cewa akwai mutum ya kawo sabon abu a cikin addinin musulunci wanda ya shafi usulun tauhai, wanda ya shafi aƙida tsantsa wato a nan kuma sai aka lissafa abubuwa guda hudu kamar yadda ibn mubarak ya ambata wasu kuma sun kai su biyar wato ababe guda hudu sune usul na irin ƙoƙarin da wasu 'yan bid'a suka yi na raba kan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wato arraf kaida ta rafida 'yan shi'a masu zagin sahabbai na biyunsu shi shine al wato wato ƴan kalakatu masu halasta jinin musulmai masu yin fito na fito da al'umma masu kafirta musulmai masu yakan shugabanni su ne reshe na biyu kenan reshe na uku sai alƙadariya wato masu musun kaddara. masu cewa duk abin da ɗan adam yake aikatawa shi ke aikata kayan shi ba ruwan Allah shi ma Allah ganin ɗan adam kawai yana yin abinsa wannan shi ma ɓata ce mummuna na hudu shi ne almurji'a wato masu ganin cewa ai sassauci kusan akan komai da abin dan adam yayi ba komai Allah ne ya kaddara bai shi ma ba yin kanshi bane kaman akasin kadariya kenan waɗannan sune guda hudu sai aka ce ma al-Imam Abdullah dan Mubarak to jahamiya fa wato masu musun sufofin Allah sai ya ce waɗannan da masu ba ma musulmai bane da aka shi abun shi ba sa cikin lissafi su kafirai ne ce domin su kamar suna cewa ne babu Allah amma wasu malamai daga baya kamar da Ibn Taymiyyah ya bayyana a wancan fatawa ta sa wasu malamai sun yi ilhakin jahamiya a cikin wannan karafka wato masu musun sufofin Allah cewa su ma ɗaya ne daga cikin usul na ainihin wato bid'a to wannan kenan a ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙa'idojin da ake gane wato mutumin da ko da take ta fita daga asalin aljama'a ita ce ƙa'ida ta taqdirul khairi shar ambatan alheri da shari cewa ai alheri Allah shi daban sharri Allah shi daban to nan kuma shine inda zaka ga irin su mu'tazila za su fada ciki sai kuma ta uku sune magana akan annubuwa war risala inkarin annabta da manzanci duk wanda yabo da wani abu da zai inkarin annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da manzancin sa wannan ma zai iya zama lissafi cikin lissafin kungiyoyi na rabakan al'umma irin karamita irin yan asaba'iyya irin wato ubaidiyya da ire-iren waɗannan ƙungiyoyi da suke inkarin hatima ta annabtar manzo sallallahu alaihi wasallam suke dauko su mutane su ce annabawa ne kamar ya Ahmadiyya da makamantansu wannan shine shine tushe na uku tushe na hudu shine dangane da muwalatu sahaba duk wanda ya saba wa ka'idar da aka sani ta addini game da kaunar sahabbai kaga to nan akwai kungiyoyi uku da su fado ta nan akwai nasiba akwai rafida akwai khawarija duk waɗannan sun haɗu akan kin sahabbai da tuhumar su sai kuma ka ƙara a wannan zamanin da muke ciki da ƴan aqlaniyun irin waɗannan ƴan boko da ƴan gasunan su ba ƴan arabiya ba su ba ƴan boko ba da irin wannan na Kano da aka kama shi dinnan duk ire-iren su wanda zaka ga suna tinkaran sahabbai da cin mutunci da ƙaryatawa da mugun ambato da musu ta'annati da zargin su da cin amana da makamantansu ina fata 'yan uwa musamman ɗalibai su koma waccan fata wata ibn timiya gajeriya ce bata wuce shafi takwas zuwa goma ba amma ta tattauna wannan matsalolin wannan kenan ta ga dangane da ainihin usul da su ne ake samun sabawa al'ummar musulunci daga su ne kuma ake buɗe ƙofar raba kan al'umma to sannan game da lamba ɗin nan wasu yi ƙoƙarin su ƙididdige wace ƙungiya da wace ƙungiya da wace ƙungiya ce za a samu saba'in da wani abu malamai da kulafuci suka dinga bin sawun ƙungiyoyin a ƙarshe dai a ƙarshe daga baya ibn kimiyya yana cewa a cikin rabe-raben da aka yi da dama akwai akwai obalafin. in kuma ko wannan muka mata zaka zo ta kungiyar ta fito ta fiye da kaida daya akwai misali yanzu yan shi'a sun fito wajen inkarin usuluddin sun fito wajen cin mutuncin sahabbai da su ma sun fito tana to da haka zaka ta ganin ƙungiyoyin suna fitowa wasu tana wata tana da fiye da ka'ida daya wata fiye da ka'ida biyu da makamantansu da haka dai abin da ya kamata ka gane shine ka gane wacce ce kungiyar mai ci kaka damu da marasa cin kai da kokari ka ga wacce ce mai ci kuma ka shige ta ita ce aljama'a to me yake nufi da aljama'a malamin suka ce abin yake da jama'a nufi da jama'a shine kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a wata riwaya shine as-sawadul a'zam wato taron al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan asali wanda ba su wata kungiya ba ko wani tafarki can daban ba suna nan akan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi alqur'ani da sunna da fassarar shi annabi sallallahu alaihi wasallam da fassarar a'imma na farko wannan ita ce hanya madaidaiciya wanda ya kamata ka gane kuma kai riko da ita wannan hadisi ya ila ko wannan hadisai suna tabbatar da cewa lallai da gaske ne sunna ce ta Allah rabuwar kan mutane amma ba sa nufin mutum ya sa'ayi zuwa ga neman raba kan al'umma yace ai man an ce kai zai rabu ba daidai bane wannan duk wanda kaje yana faɗan haka babu shakka shedan ya labbata mishi al'amarin ko wanda ko an kiraye shi zuwa ga a zo a hada kai sai ce a ai dama an ce kai zero to kamar misali ne a ce mutum ka daina shan giya ce ai dama an ce kashin kashin duniya za a halarta giya kaga shedan yana iya labbasa mutum irin wannan tunanin domin abinda aka kiraye mu zuwa gare shi shine ta'alau ila kalimatin sawa'i mu haɗa kan kalma ɗaya wa mubi, bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ruko da igiyar Allah guda ɗaya wala tafarraqu kada ku rarraba ibn taymiya ya wata magana muhimmiya da ya kamata mu sani a Ya yace waɗannan aljama'a din ka iya samun ka a kowaɗanne tsawaif na mutane babu wata ƙungiya ƙwaya ɗaya mai wani suna ko mai wata rijista ko mai wani shi'ar ko take da wani tambari ko take wata ƙasa sananniya da za a ce waɗannan to su ne aljama'a ba wannan ƙungiyar ya ce duk ƙungiyar kai tana faɗan haka to tana faɗa ne akan son zuciyarta ita ta ce ai mu ne jama'a duka sauran 'yan tawaye to wannan ita ma duk ƙungiyar ta faɗa haka son zuciyarta ne wato abin al'amarin al'umman zala sallallahu alaihi wasallama ya fi ƙarfin ƙungiya guda ɗaya yace zaka same su wasu suna nan rarrabe a cikin mazahibu na kuka hau suna nan a cikin wasu ainihin tawagogi Ya ce kai hatta a cikin yan bid'an ma ana samun wasu yan bidi'a wanda matsalar su mai sauki ce ce don zaka ga gama suna yi wa wasu yan bidi'a da suka bi bidi'a bid'a raddi suna a hannun suna fada kamar yadda a sha'ira suna da larabi suna wa da raddi kana zaune za ka iya jin wani ɗan dariƙa su bi ya taso kai yan dariƙa da shi'a da ba haka bane har ɗan eh, eh, eh, izala mai kamar ramana cewa yau wannan yau da mu yake tayawa to saboda shi ya fi sauƙi ne ya fi sauƙin matsala to sai ya sai ya ainihin wato taya al'umma Allah al'umma zala ta san faɗa da su a takaice yake cewa kuma kowaɗanne mutane za a yabe su ne da gwargwadon abin da suke da shi na alkhairi sannan a zarge su da gwargwadon abin da suke da shi na rashin alkhairi don haka babu wata ƙungiya da za a ce wannan ƙungiyar ita ce asalin jama'a kamar da wasu kungiyoyi suke claim a aljama'a ita ce kawai mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suna ne mai muhimmanci ba aikin da kake wani irin aiki kake yi to shike da muhimmanci sannan aka sake tambaya waɗannan da aka ce dukkaninsu suna kan bata shin musulmai ne ko kafirai magana mafi inganci shine musulmai ne a masu saman Allah ne ba kafare bane da ka shiga wutar su da aka ambata min babil wa'id ne alƙawari ne na jan kunne ta yiwu Allah ya gafarta musu in yasu inda sun mutu akan tauhidi ta yiwu in sun shiga wuta wasu daga cikin saboda girman zuluban daga baya Allah ya sa a fidda su saboda asalin tauhidi da suke da shi da aka mu kiyaye wannan zama yana da muhimmanci kwarai shi sa yana da haɗari ka ji wani ya mutu dan ba ahlus sunna bane irin ka alhalin musulmi ne yana da asalin kalmar shahada ka ce mashi dan wuta kuskure ne gaba kuskure ne ba daidai bane shiga haƙƙin Allah ne ma'ana wanda yake kan wani tafarki wanda a tafarkin akwai bid'a ko son zuciya ko bata matukar fil jumla yana nan a musulmi waye kuma yake nan a musulmi duk wanda aka haife shi musulmi ko ya kalmar shahada ya shiga musulunci ko bai yi wani abu da fitar da shi daga musulunci ba ko fitar da shi daga musulunci sai fa alƙali ko musaidi jama'a tana iya yana faɗan kalmar kafirci ko yana wani aiki na kafirci amma yanzu musulmi ne ko da tsaye mai da hujja wannan na tsaya da gaske ababen da muke da kuskure sosai a ciki to mu iya bakin mu jama'a malamai suna cewa ya fi sauki kai kuskure ka sa mutum a cikin musulunci da kuskure fiye da ka fitar da shi da kuskure domin ka fitar da shi to ko kai ko shi ne kalmar kafirci ba ta a ƙasa banza amma idan ka saka shi a cikin musulunci da kuskure to in kai mujtahidi ne ba kana da lada daya idan ba kana mujtahidi bane sai dai a kama ka da ladan ganganci ba za a ce to kai ka fita tun da ya shigo ba kaga ya fi sauki a shi to mu daina gangancin dan wani misali a ce wani maroki ko makadi gwada ma ba in bid'a ne wannan kawai yan sharholiya ne ko wani batacce ko wani wanda aka san shi wani dakare a bid'a ya mutu kawai mu dinga cewa dan wuta ne waɗanda kawai ibn timiya ya ce su lallai zindiƙai ne ya ce su ne ru'usul bid'a din waɗanda suka kafa bid'o'in galibinsu zindikai ne da munafukai da za ga zaka ga malamai sun yi hukunci a kansu yanzu kamar Khomeini da ya raya bid'ar rafdu a wannan karnin da muke ciki da karnin da ya wuce malaman lajnatu da'ima sun yi fatawa akan shi karar cewa kafiri ne zindiki ne fatawa tana nan a rubuce amma kaga mabiyan shi da mabiyan mabiyan shi baka wajen uku mabiyan su musulmai ne ba jahilai Abun tausayi mafi yawan su ko da kaji suna faɗan munanan kalmomi ba a tsayan musu da hujja a hukumance ba to har yanzu suna na cikin gidan musulunci amma ana tsoratar musu irin barna da suke bin jami'a yake cewa laifukan su kamar laifukan masu yin kaba'ira da masu yin kisa da masu tsafi da masu cutan mutane da waɗanda suke ainihin masu saba wa iyaye da masu wasa da sallah da mashaya giya da mazinata da ƴan luwaɗi kaga duk waɗannan suna nan har yanzu musulmai in dai dama musulmai ne amma fa suna cikin garari mummuna saboda irin alƙawuran azaba da aka yi akan waɗannan laifuka to haka su ma waɗannan da haka malamai suka ce wato a a waɗannan ba za a ce musu kafirai kai tsaye ba al'alama bin ba yawan jarihi mai kyau game da alfirat ɗin nan yace firat ɗin nan kawai sune Kulluman man khalafa sabilahu sallallahu alaihi wasallama yadkhulu fi hadhihi firat duk wanda yake saba ta manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana iya shiga cikin waɗannan tawagogi na bata Allah ta tsare wannan kenan game da waɗannan hadisai a gurguje kwarai daga ciki sai mu tsallaka inda malam yace babu tajdidi amriddin babin da ke bayani akan sabunta al'amarin addini revolution na addini wanda ake samu bayan kowane karni a yi revolution ana bi alkama ana bi huraira fi ma a'lamu an rasulillahi sallallahu alaihi sallama, annahu kala inna allaha ba'atu li hadhihi al-ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha sayyidina abu hurairah yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabi yake cewa inna allaha lalle sani shi Allah ubangiji ya ba'afu yana aikowa li hadhihi al umma ga wannan al'umma ta musulmai ala ra'asi kulli mi'ati sanatin a bisa kan kowace shekara ɗari man yujaddidu laha dinan Allah yana san wani ya sabunta wa al'umma addininta wannan hadisi hadisi ne sai al-Imam Abu Dawud ya rawaito shi ma'anan ya ba'atu ala ra'ati kulli a kulli mi'ati sana wato ƙarshen shekara ƙarshen shekara ta daidai ɗari sai ya ce ɗari ta ɗaya ɗari ta biyu ɗari ta uku ɗari ta hudu ɗari ta biyar har zuwa yanzu muna ɗari ta goma sha biyar to Allah subhanahu wa ta'ala cikin kimarsa yakan tada wani malami ko mai sarauta ko mujahidi ko wani mujaddidi wanda zike sabunta addini a wannan lokacin wannan hadisi jama'a ya samu shi ma hidima ba yar kaɗan ba a gun malamai in kun tuna a baya mun taɓa karanta waka imam suyuti ko wanda har yake cewa shi ma yana sa ran ya zama ɗaya daga cikinsu ya lissafa waɗanda yake ganin su ne tun daga kan ainihin wato ibn shahabul zuri da afwan da wannan abin nan Umar dan Abdul Aziz al-Imam uh, Ash-Shafi'i uh, abin nan Ibn Surad uh, abin nan har zuwa kan Subulqini har zuwa kan zamanin shi yace to yanzu kuma gashi ana daidai shekara ta tara, ina fata ya zama ni ne mujaddidin wannan da gaskiya mun da mishi gaba da da malamai yan uwan shi suka ta aiwata shi akai <laughs> to abin da ya kamata mu lura a nan shi ne. abai da muka ce zai iya zama malami zai iya zama soja ne ko wani kwamanda ko wani ma attajiri kai wani ma zai iya zama ba ma mutumin kirki ba wani kawai ɗan duniya amma sai Allah ya aiki da shi kamar da zamu ji hadisi na gaba Allah ya aiki da shi wajen sabunta wa musulunci al'amarin shi kuma wannan ya ta faruwa shekara bayan shekaru wannan ma yana daga cikin alamomin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ah, sannan ba dole ne ya zama mutum ɗaya ne zai wannan aikin ana iya samun mutum fiye da ɗaya su yi mu'asara su kasance a ƙarƙashin wannan aikin alimamu su suyuti hal littafi yi at-tabi'a imam aka Allahu ala ra'asi kulli mi'a littafi ne an buga shi kankanin risala kamar shafi ta mana haka in Allah su zan nemi PDF copy ɗinta ta sama da ita a gurin mutane su gani amma mana da kofin ta a cikin labirarin mu a cikin wasu majmu'atu rasail na shi al-Imam Suyuti haka na al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar kafin Suyuti shi ma yi littafi akan sharhin wannan hadisi amma na shi har yanzu ba a ganshi ba yana cikin ababen da aka rasa haka nan ka koma littafin Jami'ul Usul na Ibn al-Asir al-Jazari shi ma yayi magana akan shi sannan sai kuma ita wacce waka ta Imam Suyuti wanda mun karanta ta a baya har mun yi sharin nuskar waka lokacin da aka yi karatun ina jin ba na manta ba abin nan ne ko al'ulu muktasar al'ulu su da ba za mu koma kan wancan zancen ba abin da ake so kai mu gane shi ne ba a ayyana suwaye mujaddidan ba don ya zama wato abin kowa ya yi sa'ayi ne ya samu kuma gani inda an ayyana an ce a shekara kaza wani ne mujaddidi a shekara kaza wani ne mujaddidi to kaga da an samu matsala da wanda mutane za su koma duka su sa yansu suna irin da yahuda suka yi na wannan mutum ku kalli kabiyar fathul qustantiniya wanda zamu zo mu ji magana a kanta a gaba a cikin batu akan alamun tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da tufta hannal qustantiniya fala ni'mal amiru amirul jaysh wala ni'mal jayshu al jaysh al fatih ko lafazi makamancin haka nabi yace da sannu za a ci ƙasar Kustantiniya da yaƙi ita ce Turkiya ta yanzu Istanbul ya ce alherin Allah ya kai ga kwamandan waɗannan sojojin kuma alherin Allah ya kai ga rundunar waɗannan sojojin tun da annabi wannan jawabin musulmai suke sa'ayi don su samu wannan falala tun daga zamanin su Muawiya daular Bani Umayya daular Abbasiyya su Salahuddin al-Ayubi su wane ne ba a ci wannan nasara ba sai da shekara ta shida da wani abu wajen ashirin. sannan aka samu muhammadul fatih Allah ya bashi wannan falalar ya bude Constantinople sojin musulmi sun sha zuwa bai sa Abu Ayyub al asari a sama suka mutu sanyi ya kashe su su sha wahala saboda gari ne a lokacin yana da ganuwa ce guda uku ganuwa bayan ganuwa bayan ganuwa sannan ga karfin soja da karfin tattalin arziki da karfin fadaci da aka bude garin ba karama yake ba amma shi wannan sojan Allah ya bashi falalar ya bude to kowane sojoji in suka tashi zuwa sukan tuna ma kansu wannan hadisin ai musu wa'azi a sa musu mora ce bari mu je halal mu ne waɗanda annabi ya wannan alƙawarin to haka ake so shi ma wannan idan kana malami ko shugaba ko soja ko wani shugaban al'umma musamman rayuwarka ta gito daidai kan wannan asarin ta zo kan misali 1400 kaga da an wuce an shiga 1440 za an wuce zamanin majalisar ko ala da sun kare ala wasu ne a cikin malaman da wasu mun san su wasu mun san su to sai kai sa'ayi zuwa ga samun wannan falalar dan a jaddada addinin Allah ina fata abin da suyi ta yayi sa'ayi kenan kuma babu shakka su yi aiki sosai wajen rubuce-rubuce da karantarwa da ba da fatawa da ayyuka na malamai dai akwai malaman da sun fi wasu malaman ƙarfin ilimi amma sai ka ga su ba su zo daidai shekaran ba yanzu kamar shi ne rasuwarsa shekara ta ɗari takwas ne da hudu ba kaga ɗalibin shi ibn hazir shi sai ya rayu a tsakiyar ƙarni yana tsayi takwas da hamsin da biyu to kaga shi da cikin lissafi saboda bai zo a daidai ƙarshen ƙarnin ba duk da malami ne iyakan malami na yankan shakku to haka wasu sarakuna sarakunan da ba a yi su suka zama rayuwarsu ta zo daidai da ra'asu kullum mi'ati amin din ba to ba a lissafa su a cikin mai yiwuwa a ce suke da wannan falala Allah sa mun gane zaka sai Allah ya taimaki mutum ya bashi falalar ya rayu daidai karnan kuma ya bashi imkaniyar yin waɗannan ayyuka kamar Umar dan Abdul Aziz aga shi ya rusu ne shekara ta 102 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin halifancin da ya yi shekara nawa ne shekara biyu ne kadai an ɗaura shi daidai shekara ta ɗari ya rasu a tsakiyar shekara ta ɗari da biyu al'imamu shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da hudu kuma imamu shafi'i ya mutu ne ma kwata-kwata shekara ta hamsin da hudu da mahaifin shekara ta ɗari da hamsin ne ba hijira shekarar da abuwa ne fayar su ta ga bai ma cinye rayuwarsa ba bisa al'ada amma kuma ana ganin ya samu wannan falalar shi kuma daga cikin ƙarin falala gare shi kasancewar shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi sa har imamu Ahmad ibn Hanbal yake cewa idan aka kawo min fatawa naga ba ni da wani abu a game da amsarta kan dauki ra'ayin Shafi'i ne yace saboda shi jinin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ƙarin falala ce gare shi kasancewar shi jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka yi ta dai maganganu akan waɗannan mas'aloli da tattauna su da neman ne ina za a ina aka kwana ina za a ji don dai kokarin sanin wai me annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wannan to abinda za mu tura na fa'ida a nan shine wannan yana nuni zuwa ga cewa duk inda aka tafi kafin shekara 100 sai an samu yaduwar bid'o'i da mutuwar sunnoni amma Allah tunda yayi alƙawari cewa sai wannan addini ya wanzu wallahu mutimmu nurihi walau kare alkafiruna sai Allah ya tashi wani wanda zai zo ya raya addini Allah ba zai bari a kashe addinin gaba ɗaya ba sai an taho kamar za a murƙushe shi sai Allah ya ɗaga wani sai ya dawo mai da haibarsa alhamdulillah kuma a nan ƙasar ƙasa hausa mun samu irin wannan falalar shehu ɗan godiyo mujaddidi ne da duk duniya ta yarda da mujaddidancinsa ya yi karantarwa ya yi wa'azi ya yi jihadi ya kafa daula ta musulunci wanda wannan duk yadda aka kai ga a yanzu ana so a aibata shi a bata shi to ba za a iya bata shi wanda da yake nima ya bata abinda Allah ya riga ya karba to shine zai bata kansa akwai wata awa yanzu da wasu shedaru suke fito da ita wai da sunan da'awa kabilanci raba kai tsakanin Hausawa da Fulani wanda Hausawa da Fulani sun riga sun cakuɗe sun zama abu daya cewa ma yake Hausa Fulani galibin mu nan yanzu za ga wani baban shi baban shi bafulatana baban shi haushi. ko baban shi bafulate baban shi ba bahaushe babu wani mutum a arewacin Najeriya musulmi da zai ce wai kwata-kwata bai da alaka da ɗayan yarurrukan nan guda biyu Hausa da Fulani babu shi wanda shi ba bahaushe bane ba ne, bane zaka tara al'adun waɗannan mutanen da yarensu ya riga ya galabaci na shi hatta baƙaƙen arnan arewa da suke gaba da Hausa Fulani ko da mitin za su je na kashe hausawa ba ya hausa za a yi magana wajen karewa ta ke saboda yadda hausa ta galabace su ko za ga stress ta hausawa ce ko da an zo ana kashe hausa wanda hausa za a ci gaba da magana ba haka bane kuma an suka je kudu can inda arna na gaskiya suke kallon hausawa ke musu in ma ana faɗa tsakanin yan arewa da yan kudu sai a kashe ka kai kana arnan jos ko arnan eh, benue ko arnan taraba ko arnan kaduna ko arnan gombe ko bauchi sai a kashe ka kana ni na ku ne suna ƙarya kake to kaga kawai waɗanda da su da ba da yafi su dauki tunda an riga an an an yi itibarin su cewa musulmai ne amma saboda saurin kai da fitsara kan ki musulunta almuhim kaga suna da alaka da Hausawa ta nan da Fulani to balanta kuma sauran waɗannan kabilun waɗanda suke kewaye da waɗannan guda biyu irin nufawa yarbawa bare-bare sullubawa wane ne kowa ka je kasar babu inda za ka zaga a ƙasar nan ta Najeriya ba ga Fulani suna kiwon shanu da tallan nono ba har yanzu da ake wani rigingimu daga nan kuwa har fatakwal sai ka zo su babu inda ba za ka zo babu inda kuma za ka zagaya ba ga ba wuce ko yana gadi ko yana na ko yana aikin gwamnati ko yana tuka mota sai dai ka gan shi mun sarƙaƙiya su da haka babu yadda aka iya da waɗannan al'umma malamai masana al'adu suna nuna fa cewa nan gaba kaɗan yaren hausa sai ya waye ya zama kamar yaren ingilishi ta fuskar yawar masu magana da shi ana ganin masu magana da shi waɗanda ba nasu ba yawansu zai ninka ma waɗanda nasu su kamar yadda misali yanzu ingilishi masu magana da shi a matsayin second language sun fi native speaker sun yawa nesa ba kusa ba idan ka babu yadda mutum ya iya da wannan al'amari ah, sannan cakuɗewar al'adun hausawa su da fulani da al'adun musulunci wannan ya taimaka wajen su iya yada al'adunsu a ko'ina domin al'adun musulunci babu abin kyama a cikinsu sai zama mafi yawan al'adun duk hausawa da fulani sun are su sun zama kamar nasu da a ko'ina suna iya dauna al'adun ba a jin kunya amma kuma mutumin da al'adar shi shi ya san ba a yi sa a yi ta a wani gari ba mutumin da misali za a ce al'adar shi in za ka yi aure a gidan sai ka zo gaban tawa, ka yi tutu kowa ya gani ina za ka wani al'ada su ma sun ce su bata ko wanda za a ce ka ɗauki budurwa da gudu ka ruga da gudu ka ruga ta katanga in ta fada ku shi ta zama taka misali da akwai wani al'adun a cikin ƙabilun Najeriya kaga wannan babu da wani al'adun ba inda za a je a yi silin dinta shi ma kunya yake ji a ji in ya waye ya karatun boko a ce wani al'ada shi amma muku kaga tun daga sutura da ɗabi'a da yaren da irin abincin da irin bukukuwa ko duk abin da bahaushe yake yi to yana ganin wani abu ne ma na alfahari a nuna a ce ana yi su wannan da ya taimaka wajen yaduwar yaran ana nan sai aka samu wasu shedanu waɗanda suka fito yanzu suna cewa wai hausawa su rabu da fulani a ci mutuncin fulani a yi kaza a yi kaza wai saboda an samu wasu a cikin fulani sun zama mutanen banza sai dai wannan ita ce ka'ida to kowane yare ma za mu samu kuma a cikin kowane yare akwai waɗannan irin mutanen banza idan akwai bandits a cikin fulani to a cikin hausawa ma akwai akwai yankan kai akwai yan shafin mulera a cikin yarbawa akwai a cikin yan yahu eh, yamurai da yan yahu koyon yi masu yan yahu din yamurai ne ko <laughs> to kaga kowanne za da nasu mutuka ai kowane sa da nau'in mutane a cikin su wanda aka sayi da cuta kenan kowa sai a ɗauko wannan ƙa'ida sai shi ma a fita mace shi waɗannan fulani da suke wannan aikin ta'allaci su nawa ne a cikin fulani kuma ba su kyala yan wasu fulani ba wato wasu musiba wata musiba ce daga cikin musibu ba ba ta zama ma'auni akan a ce wai shi kenan a kyamace dukkanin fulani ba ba ma duk wata al'umma ba a mata irin wannan kudin gora a ce wai duka mutum mai banza ce babu kyau haka Allah shi kyauta don haka malam ya ci gaba da cewa ana bi bakarata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala da sai na Abu Bakara yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah tabaaraka wa ta'ala sayu'ayyidu dina bi aqwamin la khalaqa lahum lalle Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala Sayu sayu'ayyidu zai taimaki hagaddina dina wannan addini bi aqwamin da wasu mutane wanda la khalaqa lahu wanda ma ba su da kiri shine abin da muke ishara da wannan shi ma al-Imam al-Hakim ya rawaito shi da isnadi tabbatacce za ya samu wani yazo ya wa addinin musulunci yayi amma sai a samu shi kuma a karankin kanshi ba wani mutumin kwarai bane kamar yadda aka dinga yin sarakuna da shugabanni iri daban-daban a daurolin musulunci tun da an yi su kuma har yanzu ma ana yin su in ka je karanta tarihinsu a matsayinsu na tsakaninsu da Allah sai ka ji ba sa riko da addinin Allah yadda ya kamata wani a ce mashayin giya ne wani a ce azzalimi ne wani a ce mai zubar da jini ne irin sa hajjaju misali akwai sarakunan banul abbas da aka yi da sarakuna a daular salajika da wasu a cikin banu umayya da wasu a cikin daular ainihin wato andalus ta musulmai da wasu a cikin daulata al usmaniyya ta kasar andalus kai da nan ma kasa hausa din din kan tarihi sai da an ba mutanen kirki bane a karankin kansu amma kuma hakan sai su taimaki addini su yi jihadi su ainihin daga kalmar Allah su ƙara wa musulunci faɗin ƙasar shi ko su dawo su gaba da ta'annatinsu shi ne Allah ya ga dama ya aiki da su shi inna Allah Allah in ya so tabaraka wa ta'ala sai yu'aidu hadha dina bi aqwamin la khalaqa lahu da wasu mutane waɗanda ba su da mutunci da zaka ga wani ma a wannan zamanin da muke rayuwa sai ma wani dan kwallo ne ma irin waɗannan professional footballers ko wani musician ne ko wani actor ne na film sai ka an ce ya gina masallaci ya gina asibiti ya taimaki marayu ya siyo qur'ani ya rarraba ya bayar da scholarship ba kwa zan da irin wannan duk irin shi ne annabi ya riga ya faɗa dama za a yi haka Allah ya yana iya taimakon addini da wasu mutanen da ba a ganin su ba a matsayin mutanen kirki wato dan ka gane ita al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowanne dan adam guda ɗaya da kanta yi a ciki to karka yarfar da shi kace bai da amfani inda musulmi ne baka san amfanin da zai wa al'umma ba shi yasa ake so wato a yada alheri dan kowa ya samu a karantar da suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karantar da alqur'ani dan wannan can a gefe in ya ji wannan karatun sai ya dauka sai ya aiki da shi ku usare da kuke nan cikin masallaci ko a tilawa ko ta kiyamul da ku sama na aiki da shi dan ba ku da kudi wataƙila ko ba ku da wannan mukamin da shi yake rike da shi da zai amfani da shi ya taimaki musulmai shi za ke so ko da shi a cigaba da karantar da addinin musulunci ana yada bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo ana kuma yada tsoratarwa da ya akan barna don baka san wanda abin zai amfana haka za ga a cikin university za ga wani eh, lecturer ko wasu irin yan aluta din nan su kansu fa takadarai ne fa masu zaman kansu ba amma za ga su ake rigima akan kare martaba musulunci za ga gansu da wandunan su ma gaza-gaza irin jinsin nan rabi kafarsa a ciki wasu ma kwana suke cikin yan mata wasu ma ba sa sallah ta asuba a jami'i amma kuma da zara an ce suna ne shugabannin kungiyar kungiyar da yake ce mata SUG ko waye za su tsaya tsayin da kai sun ga cewa sun kawo musulunci wani ce mako sun kawo mashi ɗauki sai ka sai ka rasa wato ne suke nema Allah ne yake aiki da su za ga wani lattara wanda a haka za ka mai damu da addini wani ma yana shan wiwi wani ma zai zuwa ofis abin amma aji yana a shariya. amma su ne bai na an je mitin an je mitin din sarek ko na asu ko na waye ba su taɓa yadda a yi wani abu su da al'umma musulmai ba irin sai za su ce ba su yadda a hana 'yan mata sa ƙari ba wanda ya tsawon layi. su ce duk wanda ya magana sun ci kaza kaza kaza shi kuma shi ma ya riga ya aske je mashi gaba ɗaya to karka baka taimaki mashi to kai na ruwanka da addini Allah ne yake aiki da shi don ya taimaki addini ko ka san cewa misali yanzu duka irin policy da aka yi ta yi aka ce an ba mata nosis dama su sa hijabi ko su saka wando su daina yawo da tiket aka daina a wasu sai aka daina haɗa namiji da mace dutin dare a wasu sai aka raba ofishi na ma'aikatan irin inda suke kwana da ake ce mishi call room na mata daban na maza daban wani aka raba ma cewa idan mace ta zo mace yan wata ta duba ta in ba da ruwa ya nisa ba ai duba ba zai suke wannan ba yan boko ne ba suke jama'a wani ko izu biyu aka turke shi wala bai sai kawo ba amma ko Allah ya kimsa mishi wata ƙauna da san kawo gyara kuma ya kawo ne da karka dinga na farar da duka al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk mutane sun lalace ko duk ba mutanen kirki a akwai su kuma suna nan suna aikin kirki a inda take hakan ka je gidan soja in ka je wurin yan sanda in ka je cikin sauran masu damara ko ofisoshin gwamnati sai ku zo ku yi sallah da su sai ka ga wanda in ka gan shi a jijiya ka za ka ɗauka ɗan wuta ne amma sai ga shi ke lafiya a masallacin politician ɗin ko a barikin ko shine limamin su ko shine malamin islamiyyar su ko su ne suke kare wa musulunci yancin shi a wurin decision making to waɗannan duka suna daga cikin alamatin nubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa abu kuma ka gan shi karara yana faruwa sai ka ƙara gasgata gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam asalin hadisi da Imam Ahmad ya rawaito shi da Tabarani da Ibn Hibban hadisi ne tabbatacce kamar yadda muka faɗa Allah yake cewa babu naqdu ural din babin da ke bayani akan cewa da gaske ababen da za su faru ƙarshe karshen musulunci akwai warware ura a al'ura jam'i ne na urwa urwa kuma ita ce igiya randi, irin wanda idan za a yi rumfa irin rumfa da ake a ƙauye irin ta da ba kusoshi ake buga masu igiya ake sawa a ɗaura duk wani kwiɗi duk wata mahaɗa ta sanduna ta tsanin da igiya ake daurewa shi ne ake ce ma'ura to za a yi ta ɗaure igiya ko ina har sai rumfar ta yi ƙarfi kamar da aka yi musulunci aka yi zo da rauni aka yi ta jihadi ana ba shi ƙarfi har yi ƙarfi to ana nan ana nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar da Abu Umama ya ruwaito annabi ya ce tun qadanna ural islam urwatul urwa nabi ya ce wallahi da sannu za a dinga warware ƙulle ƙullen da aka kulla rumfar musulunci urwatan urwa ana warware kulli bayan kulli ko musulmi za su wannan fara kullaman taqabat urwatun duk da aka warware wani kulli tashabbasa nasu billati taliha sai mutane su kankane wanda take gaba kamar da ka san mutumin da ya fada ruwa duk abin da ya samu shi ne kama suna rike da wannan ta warware shi su rike ta gabanta kuma su taurin ta rike ta gaba har a kai ƙarshen zamani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qula hunna naqdan al hukm farkon abin da za a fara warwarewa shine alƙalanci da littafin Allah al-imamu al-munawi wanda ya rasu ne a shekara ta 1031 mai sharhin faidul qadir yake cewa wa kad kafura hadha fi zamanina yace yin hukunci ba littafin Allah ba sai yawa a zamaninmu yace hatta fil qadiyatil wahida yace kes kwaya daya tunqadu wa tubramu marratin za a yanke hukunci a warware a sake yankewa a sake warwarewa yace bi adadin darahim da gurgurdan cin da aka bayar a ce wala kai ke da gaskiya ta A kai ka ci shari'an nan sai mai sabiya ya je ba da kuɗi fiye da na A a ce to kai kuma kai ka ci apil kenan ko sake kai wani fil har zuwa kotun Allah sai shekara fiye da ɗari biyu da hamsin ɗari uku da hamsin kamar shekara ɗari uku da saba'in yake wannan magana ya ce an daɗe a yi da warware alƙalancin ta sana kuma yanzu yanzu kuma ka duba ka ƙirga annabi ya ce wa akhiru hunna salatu ta ƙarshe wadda za a wuri ta ƙarshe ta ce sallah me ke nufi da warware sallah ba wai a daina yin sallah gaba ɗaya ba shine mutane su lalata sallah gaba ki ɗaya zama ba yadda aka santa bane wani abu can suke yi da sunan sallah yanzu ka duba ka ga irin a tirakun da musulunci ya kulla waɗanda aka warware yanzu aka ce a lissafa su a nan jama'a na zama mai lissafa guda dubu da guda ɗaya haddis wala haraj kan kowane fanni na rayuwarmu alal misali yanzu mu ɗauka daga cikin abin da musulunci ya kulla akwai tauhidi ɗayanta Allah yadda da hukuncin Allah yadda da ƙaddara gaskata al'amarin Allah gujewa shirka yanzu musulmai suna warware wannan warware mai ban mamaki da 'yan siyasa da masu mulki da mata da 'yan kasuwa da sauran al'umma duka zuwa gun boka ne ta kaddara ne ta Allah tsafi ne duk ana yi shine ne mene ka tun ƙado islami ƙurwatan ƙurwata kalla ka ga yadda musulunci ya koyar da wasu al'adu da ɗabi'u wanda za ke kyamama a ji an faɗe su musulunci mai ce mata wa karna fi buyutikunna ku zauna a gida yanzu wani wa ya ce mata su zauna a gida sai ya ce wannan su suke mai da mutane baya su suke mai da mu baya al'umma ba ta suka ba sai mata sun fito ba ka ki cewa ba haka mutane musulmai ne suke faɗa wannan kuma wasu ma malamai ne ce ai ya zai a ce mata su zauna a gida an wuce wannan zamanin shine ma'anar ka sun kado urwatul islami urwatan urwatan aure da musulunci yace ayi da yawa yanzu shi ma zama abin kyama shi ma wurwar urwatul islami haka haihuwa yanzu duk mata ta ji haihuwa a asibiti daga cikin wasiyar da nurses suke mata shine cewa da zaran kin dan ji sauki ki zo a yi miki family planning ki daina haihuwa duk wanda ya mata shi da haihuwa ya tambaye ta ba ga mata wannan musamman ta haihuwa ta wuce kwaya biyu kwaya uku za su rike ta da masifa yadda ka san karuwanci ba ta yi cewa ke kina hauka ne za ki dinga haihuwa ba za ki hutawa kuma su ma haifarsa aka yi ba siyo su aka yi a china ba haifarsa aka yi wata kuma da take wannan magana wallahi har ita ta goma sha bakwai a gidansu inda an tsaye da haihuwa don ta za ta zo duniya ka duba ga zama yadda aka ake kyaman wannan abin da musulunci annabi ya ce ku haihu da yawa mai alfahari da yawan annabi yawa ya ce duk wanda ka ji ya canza annabi magana wannan aljihun shi ya ɗauko ta zama cewa ai annabi ba zai alfahari ba sai da masu kirki da masu kirki annabi yake so da ya faɗa annabi bai faɗi kirki ba kuma kwatantan da ya ce yahudawa ya gansu da yawa ya yi fatan ina ma da al'umma shi ce yana mana cewa ba kirki ake da sabi a nan ba domin kuwa sai yahudawa ai mutanen maza sun yawa cikin su amma annabi hayyakan sai ce ina ma da su ne mutanen shi duk da wani suka ba annabi musa daga ana ana magana yawa ne kawai hadisan da kuma suke magana akan tarbiya ya su kuma suna nan suka je ga tarbiyya yanka amma nan da yawa ake su ka tarawa annabi jama'a amma yanzu mutane bakin ciki su ma suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo shi da yawa to dan bakin ciki wala sai dai mutu dole al'umma na ki yawan insha Allah ko kai kadai da zaka fandare baka yi ta ba wallahi ko ku takwas ko ku wasu ɗan shirri mutum kalila ji ba ka ga jama'a sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a fada sai mutane su kare ta sunnoni nawa ne mutane suke ta su bila adadin ba za ma su kirgu ba ana ganin in banda yanzu da yan gayu suka fara barin gemu suka fara dage wando shine aka daina farki amma masu dage wando yanzu saboda gayu ma suna bari ba da sunan Allah ba da sunan gayu wayu suna barin gemu yanzu ka je gun turawa ka da gemu sai ta ce ai wannan kawata ce kenan ko koya shi za ka ga yanzu an daina kyaman masu gemu da masu tsagaggen wani ba don Allah ba jama'a ababan suna nan da yawa da aka warware ƙuran islami ƙurwatan ƙurwatan ana ta warwarewa har a zo kan sallah mutane su lalata sallah a wayi gari ba a yin sallah yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a wayi gari ma can ƙarshen duniya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar da ake cika hadisin Huzaifa za ya wasu mutane wanda ba san komai a musulunci ba in banda kalmar shahada ba san sallah ba ba san azumi ba ba san aikin haji ba san zakka ba sai dai su dinga cewa mun ji labarin wasu mutane cikin kakanninmu suna wata ibada su rinka sallah mun ji labarin wasu mutane cikin kakanninmu suna zuwa wani gari da ake cewa makka don ziyarar ɗakin Allah su ba su taɓa sani yadda ka san yanzu za ka yi labari ka ce mun ji labarin cewa da shekarun baya in za a kai amarya a jaki yake daura ta wai ta na daura amarya yanzu ana kan jaki ko a goyon ta tana cizon tsohuwa wai ta gani yanzu dai a dinga labarin ko su haka za a zo nan gaba ana wannan labarin ka abinda wani hadisi yake nuna mana yana tsoratar da mu karshen al'amari ko yana tsoratar da mu akan makiyayi warware wani abu da musulunci ya kulla musulunci kuma shine qur'ani sunna ingantacciya fassarar magabata da sauran maganganun limamai na musulunci da aka yi da su a matsayin limamai waɗannan su ne musulunci gama kuma duk yadda zamani ya zo ba za a juya su ba kamar yadda wannan abubuwan da muka ishara ai zamani ne ya zo ake kyama wasu abubuwa da musulunci ya tabbatar to wannan zamanin Allah wadarai da abin da zamani zai kawo da zai sa a kyamaci abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta al misali yanzu jama'a ya kamata a ce musulmi da ke kaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko namiji ne ko mace ce yana kyamar yin aure fiye da daya alhalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi auren nan ba ɗaya ba biyu ba ya kamata musulmi ya zama yana haka jama'a kamar yadda ake malamai suke faɗa hatta abinci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake so to haramun ne ka ce ba ka san abincin ko da ba ka san shi ka shiru ka kwanda bakinka nabi yana son kabewa nabi yana son nama akuya sallallahu alaihi wasallama to ko da zuma to ko da kai a dabi'a ka baka sa wannan abincin in aka ambata aka ce annabi yana so sallallahu alaihi wasallama to haramun ne ka ce ni ko ba na so kuma wannan munan ladabi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma a ce mutum ai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aure ya sake yin aure yayi aure sai mutum ya ga a ai aure abin kyama ne yanzu ba za a yi ba sai dai kowane one man one woman wannan jama'a ba addinin musulunci bane ba kuma dabi'a ce mai kyau ba yadda Allah ya tsara dinnan to haka za a yi yadda manzo Allah sallallahu ya karantar haka za a yi wani mutum kwaya ɗaya da yayi laifi ko yayi abusing wani abu da ya tabbata a sunna bai zama hujja ba dan wani misali ya auri mace fere daya ya kasa rike ta ko ya fi ya kasa rike su wannan laifin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi mutum zinubi ya ainihin wulakanta waɗanda suke karkashin sa wato iya zunubin da zai kai ka wuta ya ishe ka iya wulakanta iyalinka ka tara su baka ba su abinci ko baka musu tarbiyya ta addini ko baka kula da addinin su ko baka kula da lafiyarsu ko wurin kwanan su ka je kana sauka ka karabu da su ta su wannan kada ya isa zunubin zai kai ka wuta kaga shi musulunci ya tsoratar game da wannan barna haka dan wani yayi ba za a ce gyara shi ne kwata-kwata a daina a daina haihuwa ba a gyara shi wannan sai a hukunta shi da abinda shari'a ta ce a hukunta shi da shi wallahu musta'an wannan hadisi isnadin shi kyakkyawa ne al-imamu al-hakim ne ya ruwaito shi kai zuwa ga nan mun kawo karshen ainihin babu da ke magana akan kitabu al-islam wal iman idan Allah ya kai mu darasi na gaba za mu tashi akan inda malam zai fara mana magana akan al-kitabu tsani daga cikin kutub na ainihin wato al-iman shine bayani akan ashratu as-sa'a saboda ƙurin lokaci insha Allah za mu saurara a nan sai Allah ya mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah